Nan Malam Siraja Aminu ne ke kabbara yayin fara sallar Idin, ɗaya daga cikin limaman masallatun da aka gudanar da sallar Idin a jihar Katsina. Bayan kammala raka a biyu malamin ya ja hankalin al'umma da su koma ga Allah ta hanyar tuba don samun maslahar kalubalen tsaron da jihar ke fuskanta. Kira ga dukkan uwa, san su da akan magance matsalolin da suka dame mu na kashe-kashe da bace da sauran jikinu. Yankuna da dama dai a jihar ta Katsina sun gudanar da sallar Idi sai dai babu walwala musamman yadda al'umma ke cikin talauci saboda irin yadda 'yan bindiga suka lalata ma al'ummar dukiya Sada Ruma dan wayaran Katsina na daga cikin shugabannin al'ummar karamar hukumar Batsari da ke jihar katsina ɗaya daga cikin yankunan da hare-haren 'yan bindiga ya kamari ya shaida daman irin yadda al'umma su suka gudanar da sallar idin babu shakka an yi sallar idi wuraren da ake bukata ya sallar idi an yi alhamdulillahi amma dai abinda zan gaya maka cewa cikin ɗarɗar da tashi hankali mutane suke ba kwanci hankali domin abinda ma suke gani abubuwan da sukan faru kamar a wasu yankuna na zamfara tun da makwabtanmu ne suna iya faruwa ana sallar ma suna iya zuwa su kawo muku hari domin wani abu ne wanda kullum mutane na zama bacci suke idan su bude idan su bude kowane lokaci hankalinsu su tashe yake don haka gaskiya an yi ibada an yi sallah amma dai ba cikin walwala da yanci da kwanci hankalin da ake bukata ba waɗannan kuwa mazauna yankunan ƙananan hukumomin da ke fama da hare-haren 'yan bindigar ne sunana sani aliyu runka al'ummar karamar hukumar safana sun gudanar da sallar idi lafiya lau ba tare da samun bullar wani hare-haren 'yan ta'adda ba a ciki da wajen karamar hukumar safana sunana na na abdullahi a garin batsari gaskiya muna cikin yanayi saboda ƙauyukan garinmu ba su cikin kwanciyar hankali a yanzu haka ma suna cikin garin ba tsari ba za su samu yin sallah a cikin garin su ba su ma yankunan da ke fama da hare-haren 'yan bindiga a jihar zamfara an gudanar da sallar idin ba tare da samun kai hari ba sai dai kalubalen talauci da al'umma ke fuskanta musamman 'yan gudun hijira kamar yadda bala yaro mada ya mun karin bayani a nan zamfara yankin mu kamar garin mada mun yi sallar idi lami lafiya babu wani barazana da muka tinkara daga 'yan ta'adda sai dai abun takaici abun bakin ciki shine mutanen karkara cikin kashi biyu da rabi a cikin kashi uku gaba ɗaya sun bar muhallinsu sun tsinci kansu a iftila'in da ya fada musu na gudun hijira suna nan a cikin garin mada wasu in ka shiga rumfunan kasuwa za ka gansu sai dai abin da Allah ya yi wannan sallah tsakani da Allah da annabi mutane da yawa sun yi ta cikin haula'i cikin takaici na bakin ciki da kunci da irin abubuwan da suke faruwa na iftila'i sakamakon yawaitar kashe-kashen al'umma a jihar katsina ya sa masarautun katsina da daura soke gudanar da shagulgulan sallah da suka saba yi duk shekara da nufin nuna alhini ga waɗanda suka rasa rayukansu a nasu ɓangaren jami'an tsaro a jihohin na katsina da zamfara tuni suka fidda wata sanarwa tun kafin sallar idin na alkawarin bada isasshen tsaro ga al'umma don ganin kowa ya samu sukunin zuwa sallar idin yusuf ibrahim jirgaba dw hausa daga katsina a najeriya